sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17-25-60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya a kuma na iya samu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake zan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa jama'a sun yaba ga da gudunmawar da motocin tsaro 150 da alhaji aliko dangote ya baiwa rundunar 'yan sanda sai kuma matasa da suke bayyana ra'ayoyinsu game da sabon dokar da ta kara wa matasan damar tsayawa takara sai kuma rahoto akan abokin aikinmu marigayi abdullahi noswet sai kuma kawo muku nasiha albarkacin watan ramadan kano maryam dauda ta shigo da shirinta na kallabi sai kuma labarun da suka ɗauki hankulan jaridun nan amurka tare da nazir ahmed hausawa har ila yau za mu kawo muku sakonnin da ku masu aro kuka aiko muna sai dai duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya bai wa Sudan ta kudu wa'adin wata guda ta daina faɗa sannan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci takunkumin makamai da na tattalin arziki kwamitin sulhun ya kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da amurka ta gabatar jiya alhamis da mafi kankantar ƙuri'a tara da ake bukata don amincewa ƙasashe shida kuma sun ƙaurace ƙudurin na kira ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya zo gaban kwamitin ranar 30 ga watan yuni da rahoton halin da ake ciki muddin aka ci gaba da yaƙi kuma ba wata takamammiyar yarjejeniya a siyasance kwamitin zai kakaba takunkumin makamai da na tattalin arziki kan shida daga cikin manyan jami'an sudan ta kudu an fara faɗan ƙabilanci tun a shekara ta 2013 tsakanin sojoji da ke biyayya ga shugaba salva kiir da kuma masu goyon bayan tsohon mataimakinsa rit machar a halin da ake ciki kuma mutane sama da 120 sun makale a birnin darna na gabashin libya sanadiyar wani mummunan fada tsakanin 'yan rajin jihadi da kuma dakarun da ke ƙarƙashin jagorancin khalifa haftar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya na jiya alhamis ya nuna cewa birnin na darna ya galabaita matuka saboda tashin hankalin da bai taɓa ganin irinsa ba cikin wato makonnin da suka gabata ciki har da hare-haren bama-bamai da kuma farmaki daga ta sama akwai tsananin karancin abinci da na ruwa da na magani da kuma na wutar lantarki wani rahoto na nuna cewa rabon a kai gudumawa wurin tun a tsakiyar watan maris sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce an samu sahihin ci gaba a tattaunawar da ya yi da babban hadimin shugaba kim jong-un na koriya ta arewa a birnin new york game da shirin ganawar da za a yi tsakanin kim da kuma shugaba donald trump pompeo ya ce yana kyautata zaton koriya ta arewa na tunanin sake lale to amma ya yi gargaɗin cewa ya rage ga ƙasar ta koriya ta arewa ta zaɓa tsakanin wato ta zaɓi tafarkin da ya bambanta sosai da na da saboda a cimma ingantaccen tsaro wanda ke nufin kawar da makaman nukiliya kwata-kwata ta yadda za a iya ba za a iya maimaitawa ba kuma za a iya tantance kawarwar ya ce kim yong choi wanda shine jami'in koriya ta arewa mafi girma da ya zo amurka cikin shekaru 18 da suka gabata na shirin zarcewa zuwa birnin washington a yau dinnan juma'a don ya miƙa wata wasiƙa da kansa daga kim zuwa ga shugaba donald trump amurka ta ɗau matakin da ka iya tsananta takaddamar da ke tsakaninta da sauran ƙasashen yammacin duniya a fagen kasuwanci ta wajen saka jari da kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi goma cikin ɗari kan dalmar da ake shigo da su daga ƙasashen turai da haɗi da kanada da mexico kuma harajin zai fara aiki ne a yau ɗinnan jama'a amurka ta kuma tattauna kan batun takaita shigo da karafa da dalma daga wasu ƙasashen da suka hada da koriya ta kudu da argentina da australia da brazil a maimakon ta saka musu haraji abin da sakataren harkokin cinikayyar amurka wilbur ross ya gaya manema labarai kenan ta wayan tarho shugaba donald trump ya sha faɗin cewa dole ne a ɗau irin waɗannan matakan muddin dai ana so a tabbatar da ayyukan yi da kuma kare wasu muhimman masana'antu a amurka tuni firaministan canada justin trudeau ya bayyana harajin a zaman wani abu da san ba za a lamunta da shi ba sannan ya sha alwashin mai da martani shi ma shugaban faransa ya ce wannan matakin bai ya saba ma doka banda haka kuma yana cike da kurakurai ya kara da gargaɗin cewa haɗa kishin ƙasa da cinikaya na ma iya kaiwa ga yaƙi shugaban majalisar gudanarwar turai jean claude ya ce matakin da amurka ta ɗauka ya saka wato ya bakanta harkar kasuwanci kuma za su ɗau mataki da yi suma. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara yada zango a jihar enugu inda sarkin hausawan jihar ke cewa ke kamata yi sauran masu hannu da shuni su koyi da alhaji aliko dangote ga alphonsus okoro da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton abin da dangote ya yi ya tallafa ma 'yan sandan najeriya abin da ake so kenan daga wajen attajirai saboda shi tsaro shi ne yake kawo zaman lafiya da ci gaba a ƙasa duk inda ƙasa ta yi wasa kuma da matakan tsaro da abin aikin su to ana shiga wani hali yanzu ka duba irin abin da yake faruwa zamfara kaduna kaza gashi an ce 'yan mu sun yi karanci kayan aikin su sun yi karanci to ina ganin wannan tallafi na motoci ba karamin abu ba ne abu ne wanda nake son wa'ansu attajirai su ma su bi su hau kan irin wannan shimfiɗa su ma su yi saboda eh, abu ne wanda na ci gaba kwarai da gaske to na yi farin ciki da wannan. Shin ko me wasu daga sassan kudu maso gabas ke cewa game da wannan? Sunana Alhaji Abdullahi ya biyu gaskiya abin da shi alhaji aliko dangote ya yi wa jami'an tsaro na ba da guduma motoci 150 ma jami'an tsaro a najeriya abu ne wanda yake da kyau Misenes abu wani malamin sakandare ne a nan Owerri, babban birnin jihar Imo. Ya kuma tofa albarkacin bakinsa da cewa. Actually, Nigeria has benefited from his magnanimity. He has tried for Nigeria, he has done so much. Ya ce gaskiya 'yan Najeriya sun amfana daga karimcinsa. Ya yi matukar kyautatawa Najeriya. Yanzu yana taimakawa gwamnati wajen tabbatar da tsaro a Najeriya. Saboda haka, ina ganin ya kamata 'yan Najeriya su gode masa. My only comment is that anybody that is in business with Nigeria should be able to give back to the society. In ji Sam Ikwebe wanda ya ce, ya abin da zan ce shine ya kamata duk wanda ke hada-hadar kasuwanci a Najeriya ya kyautata al'umma. sai dai kuma malam abdullahi baban hadiza rigasa wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya bullo a lamarin daga wata hanya daban idan muka kalli maganar motoci da dangote ba hukumar 'yan sanda ta najeriya eh za mu ce abin yabo ne to ta wani bangaren kuma sai mu ce wannan ba shi ne zai kawo maslaha ga harkar tsaro ba saboda duk abin da za ka yi wani ma'aikaci musamman jami'an tsaro ka yi masa abin da zai ji a jikin shi ne ma'ana ya ɗanɗana ya lasa iyalansa su sani yanzu ni a gani na da za a zaɓi wasu 'yan sanda ne wanda suka yi fice kamar wannan babban ɗan sandan nan da ya je ko suka je suka kamo Evan a ce an ɗauke su an ba su wasu motoci kyauta to wannan kowa zai kokari ya yi wani abu da zai fice ya zama na ya samu irin wannan ko ko a sai motoci masu sauƙin kuɗi a ce ka ba jami'in tsaro kyauta ne ya yi aikin shi amma nasa ne to shi kenan za ka ga ya gyara wannan abin ya rike shi hannu biyu amma wannan motocin da ake magana ka ba su wata biyu ko ka ba su shekara ɗaya ka gani za ka neme su ka rasa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani. To, kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. Lallai shugaba to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka ne matalakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi gima kai ce kai kafi son To a can Legas kuwa baban gidan Jibrin ne ya jo muna ra'ayoyin wasu matasa game da sabon dokar rage shekarun takara a mukaman siyasa da shugaba Muhammadu Buhari ya sa mu hannu. Ga kuma abin da wasu matasan ke cewa. da farko sunana aminu dahiru mani jihar katsina wannan doka da na ji gaskiya na yi farin ciki da jin ta don saboda in aka kaddamar da wannan doka haka an nuna mu lallai ana kishin mu matasa an nuna cewa e ashe mu ma din wani abu ne a ƙasa kuma wannan ba karamar dama ba ce mu muka samu a matsayin mu matasa tun da dama ya kamata a ce mun samu wannan damai tuni sana kabiru garba gaskiya wannan doka alhamdulillah na jadinta ba don koyi wani abu matasa haƙƙinsu su ma samu damar samun yancin kansu kuma a inda matasa matasan ke tafi tare da shewa game da wannan sabuwar doka wasu matasan da kuma masu hangen nesa na ganin ba girin girin ba taimai kamar da alhaji musa wishishi ke cewa ci gaba ne saboda yanzu kowa yanzu an bashi yancin ya fito cikin matasa su nemi wannan abu amma tsaro na nan shine wayannan mahandaman da suke nan kasa din nan su za su tura 'ya'yansu kana ganin akwai sauran rina aka baki ha akwai sauran rina aka baki saboda baba ne kawai yake da gaskiyan da yake tsayawa yake taimaka ma talaka amma wallahi duk sauran wayannan miyagun manyan mutanen nan ba abin da suke yi shi ma a bangaren sa comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support kuma memba a kungiyar Amnesty ta Najeriya cewa matasa su daina murna mu muna ganin cewa kamar sun share ma ƴaƴayensu ne da jikoki filin tsayawa takara saboda in ka tsaya ka kalla yanayin siyasan kasan da kuma yadda ake gudanar da ita farko dai kaga abu ne wanda ya shafi kuɗi da sayan fom da da buga posta da wane ne da sauransu wanda yake mu muna gani da ma kamata ya yi a soke maganan delegate da yafi wanda yake kowa halinsa ya kwace shi inda ya kamata a yi kenan maimakon cewa a rage shekaru na masu tsayawa takara. Babin ya murai Amurka daga Lagos. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. 'yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau To bayan sallan juma'a ne yau za a gudanar da jana'izar abokin aikinmu tsohon sanannen ɗan jaridan nan na arewacin Najeriya Abdullahi Isa wanda aka fi sani da suna Abdullahi Noswet. Za a yi jana'izar ne a masallacin juma'a na Maduba Adama da ke garin Yola. amma kafin nan ga rahoton da wakilinmu nasir adamu ya aiko muna game da marigayen salamu alaikum salamu alaikum alaikum yes go ahead Allah ina gajiya lafiya lau ba sunana abdullahi no sweat marigayi shahararren ɗan jarida abdullahi sweat a magana da na da shi makon jiya kan layi na da ɗaukar rahotanni inda are ke sanar da ni shirinsa na zuwa abuja don wani taro na ƙaddamar da littafi wanda allah bai bashi damar hakan ba marigayin da wanda ya tafiye-tafiye kasashen duniya da dama kafin ya dawo wajajen shekarun 1980 da aiki da jaridar triumph da sauransu ya zama shugaban kungiyar 'yan jarida na adamawa har sau biyu cikin abokansa akwai farfesa jibrin aminu da kuma tsohon gwamnan adamawa admiral murtala nyako Kafafin labaru dai sun ce ya rasu ne yana da shekaru 80 a duniya amma ni ya shaida min ya jika 80 din ko ma ya haura haka eh kana nan ah, na ka <laughs> kawai kasan ah. wallahi na cika a ah, yanzu haka sa wallahi tallahi na cika ta, na wuce yanzu ba mamaki marigayi na neman isar mini sako ne a wannan mako a lokacin da nake aiki a ɗakin ɗaukar rahotanni na muryar amurka a abuja inda na buƙaci ya sake kira na wanda hakan bai yiwu ba sai labarin rasuwarsa. Allah shi ta ta maninka. Salamu alaikum. Allah Abdullah no wait can you kindly call me back later? Okay. Dama haka rayuwa take. Allah ya ji kan marigaya. Nasura da mai likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. Kulla nafsin za'iqatil mauti ayar ƙur'ani ce. duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗimauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta lajikan abdullahi noswet da ma musulmi baki ɗaya yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام wa ورحمة الله وبركاته abinda a sunana ni ne Muhammadu dan wazifa a nan birnin Kwanni wanda bayanin da ku zan yi shine wanda muna cikin wata mai girma mai alhorma wanda Allah ya riga ya ambace shi a cikin Alkur'ani Allah ya mai kiraji da kanshi wanda har Allah ya gaya mana cewa cikin sa ne aka saukar da Alkur'ani daren Lailatul Qadr shi kadai dare guda idan kai ka tari kana ibada ka dace ya hi karin ibadar wata dubu ashe kaga rayuwarka idan ka samu wannan dare kenan ka samu samu wani irin babban jari arziki mai yawa wurin Allah sannan akwai ababen da ake nema a ci gaba da yin addu'o'i a cikin waɗannan kwanaki na Ramadan ka roƙa ma kanka ka roƙa ma ƴan uwanka ka roƙa ma iyayenka ka roƙa ma masoyanka ka roƙa ma ƙasarka a roƙa ma al'ummar musulmin duniya gaba ɗaya tunda zaman lahiyar ɗan uwanka zaman lahiyar ka ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa al-mu'minu lil-mu'mini kalbun yani ya shuddu ba'alhu ba'ala Kinan da mai imani da mai imani abinda a matsayin mu kamar gini miki ko ne mu yana karfafar da sashi idan na zamna lahiya kai ba ka zamna lahiya kidan zaman ka lahiya bai yi ba idan ka zamna lahiya ni ba zamna lahiya kidan zama na lahiya bai yi ba kidan mu roki Allah gaba ɗaya ya ba mu kwanciyar hankali a cikin kasashen ganan wannan mu da muke ji wasu ko kuma tare da muwa mu roki Allah Allah ba abin da ya buwaye shi duk sanda ka roki Allah Allah na karba maka Allah da kansa ya ce wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum Allah ce ku roke ni na karba muku kidan dan haka yanzu ga dama ta samu wanda wannan ibada da muke ake ta ramalanu dukkan ɗai tun daga ɗai ɗin nan za a riban ɓanya ma har zuwa ɗari bakwai har ma zuwa dubu bakwai har ma zuwa ribi ribi da yawa. to Allah ya karɓa Muhammad dan wasifa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata idan masu sauraro basu manta ba na fara hira da Aisha Bello Tukur, mai gidauniyar da ake kira Obas Global Solutions da Turanci. A makon da ya gabata ta yi bayani a kan ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma irin ayyukan da wannan gidauniyar ke gudanarwa. A yau za ku ji ƙarashin hira ta da ita Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To tun farko ma me ya baki ra'ayi ko kwaɗayin ki buɗe wannan gidauniyar? gaskiya tun da nake yarinya ni ba abin da nake so na ina so in zama likita kawai Allah kawai ya samu taimakon mutane a cikin zuciya Allah sarki amma sai kuma da na samu na je makaranta kuma sai ban samu na je na yi baki samu kwas din likita ba samu na ma samu amma kawai sai Allah cikin ikon shi sai ban zo kuma kawai na yi bane Me kika karanta da kika je jami'a? Da je jami'a su ne karanta business administration. Amma kuma tun da abin da tunanin na kawai son taimakon mutane ne duk kawai yana cikin zuciya na sai na ga to tun da ban samu na je na zama likita ba to ya kuma zan iya taimakon mutane. To shi ne sai na ce to bari in buɗe wannan in samu ina taimakon mutane. to na san dai buɗe gidauniya kamar irin wannan akan fuskanci 'yan matsaloli kamar waɗanne irin ƙalubale kika fuskanta to tutunan da rayuwa yake komi dai yana da ɗan matsala. To wata sa'i ga abu kana so ka yi amma ba lalle kana da ina kuɗi da za ka samu ka yi ba. Wata sa'i kuma kafin ka samu ka shiga kamar ko local government ko cikin ƙauyuka ka je ka yi masu magana ka yi masu bayani cewa kai fa ka zo ne ka taimake su tsakanin ka da Allah ba wai wani abu kake so daga wurin su ba to wata sa'i kafin su yarda cewa lalle lalle kai ba dan siyasa bane ba wai siyasa za ka zo ka yi ba kuma ba wani abu kake so a hannunsu ba muna dan samu dan matsala da kuɗi na kafin har su yarda cewa taimakon kwamiti Allah sarki kuna samun mm. taimako ne daga wasu wurare ko ko ta yaya kuke tafiyar da ayyukan ita wannan gidauniyar to kamar mu gaskiya idan muna neman taimako muna sa taimakon akan kowane project da zamu so idan za mu yi project sai mu je mu samu ko kamfani da mutane mutanen arziki da yan uwa je mu ce masu to fa gashi abin da muke so mu da Allah muna dan neman taimako in za a iya dan ba mu ɗan gudunmu. Kukan nemi taimako daga gwamnati? A gaskiya ba mu taɓa neman kuɗin dai daga gwamnati. Mm, ko da yake gashi yanzu kin ce kun haɗa hannu da gwamnatin jihar Lagos. a eh, mun haɗa hannu da jihar Lagos amma ba magana kuɗi ba ne ya haɗa magana yadda za a haɗu tare a yi taimako ne. To mun taɓo batun ƙalubalen wurin aiki, ƙalubalen cikin gida fadan na san ga hidimar iyali ga kuma tafiyar da harkokin gidauniya. ba karamin aiki ba ne ya kike yin harkokinki kowane abu yana da lokaci idan lokaci ya kamata ina mata zan yi aikin mata na idan lokaci ya kamata ina aikin uwa zan yi lokaci da yana ya kamata ne aikin gidauniya zan yi To bari mu sake koma batun mata a arewacin Najeriya. Kin dai je sansanin 'yan gudun hijira ko in ce arewa maso gabashin Najeriya kuma duk inda suke kinga kuma halin da suke ciki kamar wani irin taimako ne kike gani suke matukar bukata a yanayin da suke ciki gaskiya gwamnati suna iyakacin kokarin su kuma mu mm. kuma yanda mu muke shigowa dan mun san gwamnati ba za ta iya yin komai ba ne shi sa mu ma muke dan abin da zamu iya samu mu taimaka shi sa mu ma muke taimakawa ai ko in kin gani ma ko a kasashen duniya masu arziki ai ba komi gwamnati ta yi ba su ma gidauniya suna sa hannu su taimako komi za ka bar ma gwamnati ya yi ba. To yanzu a rayuwarki me zan ce ko me za ki ce ya fi burge ki ko kike sha'awar ki cimma. Ina so bauta ma ubangiji shi ne ko To daga wannan gidauniyar kuma kina da muradin ki wani abu nan gaba? Um, gaskiya for now na dai sa gidauniya na ne a gaba sai kuma akwai other things da nake yi daban yake da gidauniya so akwai kuma wani wani organization da na fara shi ma kamar kungiya ne ana ce mashi fund for islamic development to shi kuma wannan ana muna yin kowane shekara lokacin ramadan na kiran mutane kuna nasiha wa'azin ramadan kenan ba muna wa'azi. To a rayuwa me za ki taɓa cewa ya firgita ki ko ya baki tsoro? Um, a haka da muke magana yau ban da uwa ban da uba. Allah sarki. Iyaye na san rasu. Wannan shi kaɗai ma ya ishe kama ka kawai in ce rashin iyaye ba daɗi. Haka ne. To daga ƙarshe a wane kira za ki yi wa mata? To mata ku samu ku kula da kanku ku nema naku ku kula da iyalinku. Hmm. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Aisha Bello Tukur da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharihin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Post. jaridar ta rawaito labari mai taken wani faifan bidiyo mai tada hankali ya nuna yadda nicholas cruz ya shirya harin da ya kai inda yake cewa duk sai kun mutu labarin ya ci gaba da cewa dan bindigar makarantar sakandare ta florida nicholas cruz ya ɗauki fayafayen bidiyo har guda uku da waisa ta hannu kafin ya kaddamar da mummunan aikin da ya yi inda ya yi bayanin irin jinin da zai zubda a cikin bidiyon ya ce sunana nick kuma ni ne mai harbin kan mai uwa da wabin shekarar 2018 na makaranta ya faɗi haka hankalinsa kwance a bidiyon da ba shi da kwanan wata a jikinsa wanda ofishin mai gabatar da ƙara na jiha a yankin broad county ya fitar inda ya ƙara da cewa bukata ta ita ce in kashe kamar mutane ashirin da bindiga ta ar-15 a makarantar secondary ta stoneman douglas da ke parkland florida sai mu leƙa jaridar washington post jaridar ta rawaito labari mai taken an saka lokacin da za a duba kayan da aka samu a wajen cohen labarin ya ci gaba da cewa alkalin kotun gwamnatin tarayya ya baiwa masu kare michael cohen tsohon mai kare shugaba trump dan gajeren lokaci da bai wuce sati biyu ba domin gama duba kayan da aka kwata daga ofishinsa kuma gidansa domin tantance wanne abu ne ya fada cikin kariyar sirri ta tsakanin lauya da mai haya da lokacin zuwa sha biyar ga watan Yuni an saka shi ne yayin da ake sauraron karar a Manhattan, wacce ta mai da hankali kan matsayin kayan da aka kwata daga wurinsa waɗanda suka hada da cacar baki tsakanin lauyoyin Cohen da kuma lauyan Stormy Daniels, wata mai fitowa a cikin fina-finan batsa da Cohen ya biya dala Amurka 130 na toshiyar baki bayan zargin mu'amalar ta da general Trump. Sai mu leƙa jaridar USA Today jaridar ta rawaito labari mai taken sabon faifan bidiyo ya nuna abin da ya faru kafin ɗan sanda ya naushi wata mata a bakin teku yayin tsare ta hoton bidiyon da kamar da ke jikin kayan jami'in ɗan sandan da ya kame a yayin da kaman ya zame na tashin hankali ga wata mace a bakin gabar teku a ranar hutun ƙarshen mako da aka tuna da sojoji da suka riga mu gidan gaskiya a amurka ya bayyana abin da ya faru a lokacin da turka-turkar ta afku labarin lamarin da ya mamaye ko'ina har da kasashen ƙetare yayin da bidiyon da aka ɗauka da wayar hannu ya bayyana wani ɗan sanda yana naushin wata mata 'yar shekaru ashirin a ka har sau biyu yayin da yake tsare ta. A ranar Laraba da ta gabata ne ofishin 'yan sanda na Wildwood ya saki bidiyo har guda uku na kyamarorin da 'yan sanda ke makalawa a jikin rigarsu wanda ya rufe fuskar waɗanda suke a bakin tekun yayin da lamarin yake afkuwa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Assalamu alaikum sayin hausa na muryar Amurka. Suna na magaji suka ba bazai da garki lokal gamar shiga state. Sayin hausa ku bani dama don Allah in isar da sako na da DCO na karamar hukumar gila da takwaran aikinsa DCO na karamar hukumar wara. dan Allah su sa ido akwai wasu ba ta gare na suna mutane fahi akan hanyar alitini tsakanin alitini kan hanyar nan da take tafiya alitini dan Allah dan annabi gidiyo ku taimake mu wallahi tallahi wancan satin yanzu yau juma'a wallahi tallahi suna a kayan sojoji suke sa a gurin mutum ɗaya ma a garin mu wallahi da suka karbi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wani abu wallahi sun karɓe mana kuɗi wancan juma'a ya kai miliyan uku da wani abu. Salamu alaikum biyu a hausa na Usman daga jihar Adamawa a Jimai da Yola. mu muna kira da general muhammadu buhari allah ya taimake shi abin da ya sa a gaba wanda yake da ƙura a majalisar to kowa a kaɗa mishi ƙuran shi ko da shekara ashirin a ɗaure shi assalamu alaikum biyo ya hausa mai magana sani mai na gidakin gari saƙona ga jahin magu ina je ana tura shi na kama tsohin gwamnoni da tsohin yan majalisar tsohin ministoci da tsohin sakatarorin gwamnati to sun zo gwamnonin da abisa mulki ni basu da su yan majalisar da abisa mulki ni basu ai duk kowane yana da guntun kashi a mun tate. To da fata za a yi muna aikin gafara da samun tuntuɓe harshen da muka yi yanzu ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice kwamitin sulhun majalisa ɗinkin duniya ya baiwa sudan ta kudu wa'adin wata ɗaya ta daina faɗa sannan tare ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma a kaɓa mata takunkumin tattalin arziki da na makamai kwamitin sulhun ya kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da amurka ta gabatar jiya alhamis da mafi ƙanƙantar ƙuri'a tara da ake bukata kafin amince kasashe shida dai sun ƙaurace sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce an samu sahihin ci gaba a tattaunawar da ya da babban hadimin shugaban koriya ta arewa a birnin new york to madalla nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba sa sai an jima da al'asar ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin cikiko har da shirin duniyar amurka tare da mahmud lalu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da muka yi asubanci tare sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayawa ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya